Masu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Yau za mu shiga wani sabon littafi mai suna Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokaji, wanda aka fara buga shi tun 1958, shekaru 60 da ɗoriya kenan da suka gabata. Kuma Malam Ibrahim Abubakar shi ya sake shirya wannan littafi. Za mu fara da gabatarwa. bismillahi na fara da sunan ubangiji mai kyauta a duniya mai jin kai a lahira godiya ta tabbata ga allah ta'ala wanda ya ni'imci bayansa da sanar da su kissoshin al'ummar da suka wuce don su samu darasi bisa ga yadda za su kyautata rayuwarsu tsira da aminci su tabbata ga shugaban talikai wanda zuwansa duniya ya zama babban alheri ga bayan allah duka fakuwa tasa ta zama abin rashi wanda duniya ba ta taɓa gamuwa da shi ba Shi ne annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da alayensa da sahabbansa bayan haka lokacin da sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi ya hau gadon sarauta a farkon shekara ta 1954 sai shawara da majalisarsa wacce a lokacin ta kunshi madakin Kano Alhaji Shehu dan madaki Mamuda daga ladiman Kano Alhaji Muhammadu Inuwa dan sarkin Kano Abbas da walin Kano Mala Abubakar Tsanga da sarkin shanu alhaji muhammadu sani dan ciro manyola da wazirin kano alhaji abubakar dan waziri gidado da makama alhaji bello kano dan barwan yola da alhaji usman gwarzo da alhaji alhassan dan tata da alhaji adananu sarkin bai murabus ya shawara da su kan a samu rubutaccen tarihin kano bayan shawara ta tsaya kan shirya wannan aiki don taimakon 'yan baya sai kuma aka shiga neman wanda zai ɗauki wannan aiki mai nauyi sai sarki ya ambace ni ko da yake wannan aiki ne mai nauyi wanda ke buƙatar tunani mai zurfi da kuma ɗawainiyar neman labaru da kuma shirya su duk da haka ne farin ciki da ɗaukar wannan aiki domin wannan dama da aka bani ta taimakon 'yan baya tun kafin in shiga cikin ainihin tarihin nan ina so a fahimta cewa tsara tarihi abu ne da ke da 'yar wahala musamman ganin ba zai wa a shirya kammalallen tarihin kowace ƙasa ba dalili ko ilimi yana ƙara bazuwa masu ƙwazo na ƙara zarfafa neman su domin waɗansu al'amura na tarihi kuma suna gano abin da marubuta na da ba su gani ba don haka ba nufin wannan littafi ba ne ya zama kammalallen tarihin kano kamar yadda za a zata sai dai ya zama ƙalubalenka ga waɗanda za su himmatu wajen tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar irin abin da aka rubuta to sai gabatarwa ta biyu cikin shekara ta da 1970 na shawarci mahaifina alhaji abubakar ko zai sake rubuta littafin nan da ya rubuta tun 1958 ya ce da ni a yana yin wannan aiki saboda shi kansa yana ganin ya kamata ya sake tsarin littafin yadda zai amfani ɗalibai masu bincike cikin fannin tarihi abin takaici kafin alhaji abubakar ya kammala wannan aiki sai allah ya masa rasuwa ranar biyu ga watan afrilu 1971 saboda haka sai na kudure a na cewa wannan nauyi ne ya kamata ɗauke shi musamman saboda ganin na yi dalibta ta a jami'ar ahmadu bello a fannin tarihi na haka ina da ɗan abin da zai iya taimako na ya kuma yi min jagora wajen wannan babban aiki don haka sai na himmatu wajen sake ƙara wannan littafi da shirya shi yadda nake zaton mahaifina yake nufin yi alal haƙiƙa na samu damar ganin kaɗan daga cikin abubuwan da ya fara shiryawa kuma ni kaina na karanci littattafan tarihi da dama na kuma yi magana da tsaffi da yawa don tabbatar da abin da zan sake tsarawa saboda mahaifina ya riga ya rasu lalle ne a cikin wannan aiki nawa in kiyaye mafi yawancin abin da shi kansa ya rubuta idan ban yi haka ba to kusan ba wani abu nake yi ba sai ruguza kano ta ci gari da alhaji abubakar doka ya rubuta kamar yadda za a gani a wannan littafi na biyu na yi ƙoƙari ne na sake tsarin littafin yadda masu karatu don ɗalibta za su gane fannoni daban-daban na tarihin kano haka kuma ya zama dole a gare ni in shigar da waɗansu abubuwa sababbi waɗanda ko shi alhaji abubakar idan da allah ya ba shi ikon sake rubuta littafin ba zai manta da su ba ina fata nema abubuwan da na ƙara su zama masu amfani ga jama'a amin ibrahim abubakar kano watan yuli 1976 saboda babu ainihin kammalallen tarihin kano rubutacce kamar kano chronicle wanda a kansa marubutan tarihin kano da yawa suka fi dogara tarihin da za a bayar bai wuce labarin sarakunan kano da irin mulkin da suka yi ba don haka ban nemi kauce daga kan wannan hanya ba sai dai hanyar da na bi wajen tsara labarai na tasha bamban da sauran marubuta abin da nake nufi shine ko da yake ne amfani da littattafan da ke akwai na dogara kwarai wajen samun labarai na daga bakin tsofaffi da kuma mutanen da ke da ɗan abin da ba za a rasa ba game da tarihin mutanensu ko ƙauyensu ko ƙabilarsu ta haka na tabbata za a samu saɓani na abin da na rubuta da abin da yake rubutacce saboda haka wannan littafi kano ta daba gari zai ba ku labarin mazaunan ƙasar kano tun daga gabanin zamanin haɓe har zuwa shigowar turawa kusan in ce a nan littafin ya ƙare amma saboda tarihi yauƙi ne da shi na taɓo kaɗan na tarihin kano lokacin turawa kafin in shiga wannan babban aiki ina so in faɗakar da al'umma irin amfanin da wannan littafi ake nufin ya ga jama'a ga mutumin da zai karanta don nishaɗi to ba nishaɗin kaɗai ake nufin ya samu ba shi dai tarihi ma'ana tasa labari amma labarin mutane da al'adarsu da mulkinsu da addininsu da ɗalibtarsu da sana'o'insu da tattalin arzikinsu da siyasarsu a tsakaninsu da kuma tsakaninsu da mutanen waɗansu ƙasashe a cikin irin abubuwan da ake faɗa game da su ne ake karuwa da waɗansu abubuwa domin ana iya bambance gaskiya da karya a bambance adalci da zalunci himma da ragwanci a kuma gane yadda al'umma ta kai wani matsayi na shahara ko kasawa saboda kwazanta ko ragwancinta wanda ya lura da waɗannan abubuwa cikin karatun tarihi hakika ya samu babbar fa'idar da za ta daɗe tana amfaninsa tumma ba a ce ya koyi da abubuwan kirki da ya karanta ba kuma ya guji abubuwan rashin kirki don kar ya fada cikin irin rudanin da waɗansu mutanen baya suka fada saboda sakaci lalaci da rashin riƙon gaskiya da kuma amana ana iya ƙara fahimtar girman darajar tarihi in aka tuna cewa alkur'ani mai tsarki cike yake da tarihi na al'amuran da allah ta'ala ya ishara da su don faɗakarwa ga 'yan baya misali lura da kisar ranar yusuf da zulaiha ana an yi ishara da yadda makomar masu gaskiya ke zama alheri ko kuwa kisar annabi nuhu yadda ya ɗau himma har ya samu galaba kan mutanensa duba kisar annabi musa da fir'auna inda gaskiya da adalci suka rinjaye karya da zalunci a zamanin yanzu misali yaƙe-yaƙe da sauran rikice-rikicen siyasa ke koya al'umma wani hali daban da ba su da shi misali al'umma kan koyi karatun haɗa kai da sasantawa tsakanin juna kamar yadda yakin duniya na biyu ya sanya dole ɗan adam ya kura aukuwar bala'i irin wanda yakin ya kawo wannan kusa a ce shine makasudin haihuwar majalisar ɗinkin duniya ko kuma kamar yadda kasashen afirka suka kafa organization of african unity don yaƙi da ƙullace-ƙullacen 'yan mulkin mallaka na haka amfanin tarihi ya wuce da ake zato idan tarihi ba zai koya mana wata dabarar zaman duniya ba da sai a ce shi da tatsuniyar gizo babu bambanci kamar yadda na faɗa a baya shirya wannan aiki ya ɗauke ni zuwa wuraren da ban taɓa zaton zan je ba haka kuma na sadu da mutanen da ban taɓa mafarkin saduwa da su ba ga irin waɗannan mutane ina ambaton godiya ta saboda ɗimbin taimakon da suka bani ba zan kasa ambaton malam buhari durmin iya da mai gida hausawa da mai kana na isan taba da ibrahim ringin ba na gode malam abdullahi kwatan karfe wanda ya fara zana waɗansu surorin da ke cikin wannan a cikin bugun farko a takaice dai ina godiya ga duk wanda ya taimaka wajen wannan aiki na kuma fatan abin da ya wanzu na daga taimakonsu zai zama mai amfani ga jama'a waɗanda su kansa nake roƙon su yafe irin kurakuran da watakila za su samu allah ya fi mu baki ɗaya amin a ƙarshe ina mai isar da godiya ta ga majalisar sarkin kano saboda wannan dama da aka bani ta aikin taimakon jama'a allah ya saka muku da alheri amin sun mu amin alhaji abubakar wazirin kano to za mu shiga kashi na ɗaya na wannan littafi wato kano da mutanen ta na asali idan ana so a nakalci tarihin kano sosai dole ne sai an taɓo tarihin ƙasar hausa shi ku tarihin ƙasar hausa sai an leƙa cikin tarihin sudan shi kuma tarihin ƙasar sudan sai an lalleƙa cikin tarihin daular larabawa ta banu umayyata a ta banu abbasi har ila yau kuma da binciken labarin wani tunziri da ya sa jama'a suka rika ƙauratowa daga tsakiyar kasar asiya suka yi yamma kasar sudan ita ce yankin kasar afirka na wajen tsakiya daga gabas ta yi iyaka da kasar habasha wato ethiopia daga arewa ta yi iyaka da sahara da kudu ta yi iyaka da yankin gabar tekun atlantic da ake kira gulf of guinea da kuma kasashen sunkurin kurmin nan na tsakiyar afirka kalmar nan sudan ma'ana ta baki saboda galibin al'ummar da ke zuna a cikin yankin sudan masu bakar fata ne an ce zafin rana shi ke sa su baki gama dukkan kasar sudan tana dab da wurin da ake kira haddul itadal wato equator kasar hausa ita ce yankin nan na kasar sudan wanda ke wajen tsakiya-tsakiya daga gabas da ita ga kasar borno daga yamma ga kasar dahome wacce yanzu ake kira jamhuriyar benin daga arewa ga hamada sahara daga kudu kuma ga kasashen nufe da kasashen da ake kira middle belt kasar kano tana daga yankin tsakiya na arewacin kasar hausa daga gabas ta yi iyaka da ƙasashen borno da bauchi daga yamma ta yi iyaka da katsina daga kudu ta yi iyaka da zaria daga arewa kuma ta yi iyaka da ƙasar neja tun daga yanzu za a fara fahimta lalle kano wajibi ne ta zama babbar alkarya saboda ita ce kamar tsakiyar ƙasar sudan duka tun da dadewa kasar hausa da kuma sauran ƙasashen sudan sun samu adabinsu na zaman duniya daga fuska biyu mabambanta wato gabas da yamma sa'ad da sabawa ta sa jama'ar wajen kasar mongolia ta asiya suka rika fuskantowa yamma yamma a hankali sai masarauta ta rika kafuwa in wannan ta faɗi wata kuma ta tashi a can gabas shine daga bisani mulkin farisa wato fasha ya kafu ya mallake kasashen gabas duka bayan wannan sai mulkin yunana wato greece ya kafa a yamma cikin ture wato europe tun daga sa'an nan gaba ta kulli tsakanin gabasawan da ke bin mulkin yunana da farisawa na daular gabas labarin yadda sarkin yunana zulkane ne wato saladin sarki da ƙaho ya mamaye ƙasar farisa ya zarce har hindu wato india ba ɓoyayye ba ne a kwana tashi sai mulkin romawa roman empire ya ɗaukaka ya kai gaya har ya rabu biyu ɗaya gabas ɗaya yamma wato byzantine empire sai gawar da ke tsakanin gabas da yamma ta miƙe bayan fakuwar annabi da sahabbai sai daular bani umayyata ta kafu ta shekarar ɗari tana mulki a birnin kudus wato damascus sa'annan daular nan ta bani abbas ta motsa ta kori bani umayyata ta gaje bagadaza wato bagdad da allah ya sa bani umayyata da sauran shan ruwansa a sarauta sai jama'a su da ke cinye ma wajen al aksa suka nada abdurrahman halifan gabas a andalusiya cikin kasar hispaniya wato spain sai tsohuwar gaban nan tsakanin gabas da yamma ta sake haihuwa domin gabas gabanu abbasi a yamma gabanu umayyata tsakanin kasar sudan da daulolin nan guda biyu hanyoyi biyu ne kawai hanya ɗaya a gabas ɗaya a yamma na haka shi mutanen gabashin sudan lalle daga daular laraba ta gabas wato daular bani abbas za su samu saduwa ta hanyar gabas na yammacin sudan kuma ta hanyar yamma za su samu saduwa da daular nan ta laraba ta bunu umayyata ta kasar andalusiya haka ko abin ya gudana sai mulkin kanem ya kafa a gabas cikin sudan a yamma kuma mulkin songhai da mali sai tsohuwar gaban nan tsakanin gabas da yamma ta sake haihuwa a ƙasar sudan tsakanin sarakunan nan na mali da songhai da kuma na kanam da barnatan gabas sai suka sa ƙasar hausa a tsakiya ita kuwa ƙasar hausa sa'an nan mulkin ta rauni saboda yawan zalunci tana tangaɗin magagin mutuwa tsakanin abokan gaba biyu wato gabas da yamma a ƙarshen ƙarni na goma sha shida na masihiya sai masarauta ta kafa a borno daga ragowar mulkin Kano. sai bare-bare suka dora hannu a kan sarakunan hausa har zuwa lokacin da fulani suka motsa a ƙasar hausa daga yamma shehu usman ya kafa masarauta a sokoto sai ya zama ga shehun bare-bare a gabas ga shehun fulani a yamma rashin jituwan nan dai ta gabas da yamma ta zo kusa da juna ƙasar hausa da kaɗan da kaɗan ta koma ƙarƙashin mulkin fulani bare-bare kuwa suka gama da rabe ya mallake su wannan shine yadda tarihin kasar sudan ya gamu da na kasar hausa sai mazaunan farko a ƙarshen karni na tara nan century na masihiya waɗansu maharba waɗanda babu hakikar daga inda suka fito sosai amma dai daga wajen arewa suke suka zo suka zauna kan duwatsun da ke kewaye da sararin da ake kira kano yanzu irin duwatsun nan su ne irin su dala goron dutsen magon da dutsen fanisau su maharban nan suka rika yin farauta wani kurmi wanda yake shine tushen rafin jakara inda kasuwar kurmi ta kano ta samu suna da waɗannan maharba suka jaraba ɗan noma suka ga wurin yana da albarka sai suka ci gaba suna ƙara saran dajin suna yin gonaki Albarka wurin nan mai ban mamaki sai ta ja waɗansu mutane daga waɗansu wurare suna zuwa da taron mutane fara yawa sai suka shugaba wanda a bisa al'adar mutanen wannan lokaci mai nisa yakan zama mutum ne da ke da fifikon ƙarfi game da tsafi babu ta hakikanin kan irin tsarin mulkin da waɗannan al'umma suka gina shugabancinsu amma duk da haka ana iya cewa aikin shugaba a wannan lokaci bai wuce tsara dokokin farauta da kuma kusaci da tsawon da mutanen ke bauta ba shugaban da waɗannan mutane suka zaɓa shi ne barbushe shi ko mutum ne kato karfa mai tsananin gizo da gashin baki yakan sanya warki ya riƙe kulki a hannunsa yana iya kashe giwa ya ɗauke ta ya tafiyar wuni guda da ita gidansa a kan dutsen da yake inda wani gunki da jama'ar ke bauta yake cikin wata kewayayyar bukka wannan gunki tsumburbura shi ake kira shamus ɗaya daga cikin gumakan zamanin annabawa irin su ya koka da ya guzo waɗanda aka amince su cikin alkur'ani cikin suratun nuh shi ne ainihin aljanan da yan bori ke kira danko dan musa barbushe shine sarkin fadan Shi ne tamfar wakilin wannan gunki wanda alhakinsa shine kula da jama'ar da ke bauta wannan tsafi da yake shi barbushe shi kadai ke da izinin shiga wajen tsumburbura shi yake karɓo saƙon shekara daga wajen gunkin ya faɗa mutanensa yana da fada kamar su tun zabo mai gida a gindagoran dutse da gabas akwai kuma ɗan buru mai gida a jigirya da jan damisa mai gida a magon da hambaro mai gida a tanagar da gumbari Dadu mai gida a fanisau da waɗansu da yawa wajen dutsen ɗan bakoshi da dankwai gidan barbushe a kan dutsen da yake ba a sakkowa sai shekara idan lokacin sakkowar ya yi sai mutanen nahiyoyin da fada nan nasu suke su haɗu a gindin dutsen Su sukan zo tare da baƙaƙen bunsurai da karnuka waɗanda za su yanka gunkin nan idan an gama ba su labarin shekara da zara almuru ta yi sai barbushe gangaro sai makaɗa su fara kiɗa shi kuma sai ya ihu ya ƙaraji sa'an nan ya waɗansu maganganu na kalmomin tsayi ya ce ja muna a kasa mun gama sai mutanen su ce gaba ɗaya ga tsamburbura kana ga magajin dala sa'an nan sai koma bisa dala jama'an nan tana biye da shi tare da karnuka da bin sarai. sai a yayyanka su sai kuma shi barbushe ya ce ni ne magajin dala na kunki da kunso ku bi ni ba ra'i ba su kuma sai su ce mai gida bisa mama bum mun bi ka ba ra'i sa'an nan sai su tsirara mazansu da matansu su kewaye ginin da tsumburbura ke ciki shi ku barbushe sai to da manyan su kofar ɗakin tsumburbura sai su jida kuma sai ya shiga wurin tsumburbura ba zai fito ba sai da safe in ya fito sai ba su labarin abin da zai auku a wannan shekara kamar yadda ya jiyo a bakin tsumburbura a irin ba da labarin da barbushe yake yi ne wata shekara ya baiwa jama'arsa labarin cewa akwai wata rana na zuwa ko a zamaninsu ko a zamanin 'ya'yansu wata al'umma za ta zo ta karɓe ƙasar daga gare su ta gina masallaci har kuma ya ce da su farkon abin wani mutum zai zo da rundunar sai mallake ƙasar da suka tambaye shi ko akwai wata dabara sai ya ce da su ba wata dabara sai hakuri, domin lalle wannan mutum ba abin da zai hana shi zuwa ya ƙara da cewa zai zo ya shafe kabilarsu a manta da su ɗungurin zai kafa tasa kabilar wacce za ta shahara ta kuma yi shekaru masu yawa tana mulki wato kenan gunkin tsambarbara yana yi wa jama'ar barbushe ishara da zuwan bagauda dan bawo jikan ba jidda wanda za ku ji hikayar kakanninsa nan gaba saboda tsawon zamani sai irin mutanen barbushe masu tsananin tsafi da karfin jiki suka fara karewa sai mazaunan waɗannan duwatsu da ke kewaye da kano suka zama ba su da tsayayyen shugaba don haka sai zalunci da sauran abubuwan barna suka yawaita har waɗansu suka rika kai kukansu wajen wata sarauniya da ke mulki arewa da kano ita wannan sarauniya ita ce sarauniya daura ma sarauniyar daura ita dai daura tsohuwar masarauta ce mai daɗaɗɗen tarihi ga yadda tarihi ya nuna bagauda yana ɗaya daga cikin 'ya'yan bawa ɗan baya jidda wanda ya zo daura a zamanin sarauniya daurama har ya kashe wata mashahuriyar macijiya wacce ake ce mata sarki an ce ya zo borno daga gabas da rundunarsa ya mallake ƙasar bagarmi kuma ya kwararo borno sai sarkin borno ya ji tsoron yaƙi da shi don haka ya hilace shi ya ba shi wata 'yarsa, ko ita magaram ya aura da ganin wannan amana da sarkin borno ya bashi sai baya jidda ya saki jikinsa har ya rika wa sarkin borno aron jarumawan zanza shi yaƙi da kaɗan da kaɗan sai baya jidda ya watsa sa kowa ya kama gabansa da sarkin borno ya ga baya jidda ba shi da kowa sai ta san kashe shi baya jidda ya gudo da matarsa ya yo yamma har ya iso garin gabas ta ƙasa hadeja a nan magaram saboda tsananin wahalar ciki ta kasa ci gaba don haka baya jidda ya bata nan bayan ya tafi sai ta haifi ɗa namiji aka samu suna biram shi ko baya jidda ya ta tafiya har daura ya iso daura a cikin dare ya sauka gidan wata tsohuwa ta ce ta bashi guga zai bai wa dokinsa ruwa sai tsohuwar ta ce da shi ai rijiyar ba a samun ruwa daga kwana bakwai sai kwana bakwai domin akwai wata macijiya kowa je ɗiban ruwan ba a lokacin ɗiba ba sai ta kashe shi Ba jin da ya ce ta bashi gugar da ya je gani da ya je zura guga a cikin wannan rijiya da ake ci da ita kusugu sai macijiyar nan mai suna sarki ta rike gugan ba jin da ya ja gugar tare da ita ya kama kan macijiyar ya datse da takobi ya jibge gawar a bakin rijiya ya taho da kan ya kawo gugan da ruwa ya ba tsohuwa ita wannan rijiya tana na har yanzu a daura da gari ya waye mutane suka ga macijiyar nan sarki a mace babu kai nan da na aka gaya sarauniya daura ma sai sarauniya ta ce da jama'a wanda ya kashe macijiyar nan kuma ya kawo kan za ta ba shi rabin mulkinta sai mutane suka rika saro kan macizai suna kawowa amma an gwada da gangan jikin sai a ga bai daidai ba ana cikin haka sai tsohon nan da ba ji da ya sauka a gidanta ta zo ta ce akwai wani bako da ya zo da wata dabba kamar saniya wato doki ya je rijiyar nan da dare ya ku samu ruwa da aka kira shi sai ya ce shi ne kashe macijiyar nan ya kuma nuna ka aka ga kwaya daidai sarauniya ta ce za ta bashi shi rabin mulkinta sai ce a'a sai dai a ɗaura musu aure aka ɗaura musu aure da sarauniya mutane suka sawa baya jin da lakabi makas sarki daga baya kuma aka daina faɗan makas ɗin sai sarki kawai